والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا aminci daga sharrin shaidan da mataimakansa ya tabbata a kaina ranar haihuwata da ranar mutuwata da ranar da za a tayar da ni da rai a gidan alkiyama don haka shaidan ba zai iya fisgata a waɗannan matakai guda uku masu ban tsoro ba